أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya bukata da tabbata ya Allah salatu ya ce ci da ya mace da tabbata ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yinan na shafi guwa da gumi ko? yan safogogo ni yayi na 12 safogogo be safogogo be yan taguni ci 2016 kalenda al miladiya insha Allah ta'ala ya ga itakatai ni ta fi ne zai ijma'u salaf fil Kama haka حكاه imam حرب بن Ismail al رحمه الله ta'ala. littafin na bayani kai lafakwai kaladin jima wuya su ji maza bayan shi da wani ko? man na ne yi harbu ne yi ismaili na gen na alhanzali alkirmani abu muhammad gano ce ya abu abdullah alfaqihu alhafihu yi egi makanta biye iya zinan ya imamu ahmad ibn hanbal na man nana alharb ibn ismail al-kirmani nana hafizin wuce koyi ilimi a desi bo fakiyo mu ke ilimi fikiyo bo man shi a gaɓe fana amal kirmani na amma al'imamu za a yi fi ga tarjumayen harbi ibn ismailu ga wajen jeli 280 after hijira ko zumbubo sai ci mai yi rayuwa lokpa, don da ci ga rayu to ya ya 90 alimamu harbul kirmani a mu da lokaci na ilimin musulunci wadda kagba wunan kuma sai keminan man na shi man wuce ko ne fene fene a sai da boye ilimi a sai da ko da riya tiyan ilimi wo amma sai da ji karatu da man shi kuma sai junza e tiyan ilimi kuma lo shi shi kakai kuma wo karatu da man shi dan guri wo karatu da imam ahmad ibn hanbali wo karatu da sakun rawiye masala kakai na ma masala wace bayanin wọn wuce ku fiti kayo gumbe kai Muhammadu, muhammad ibn hanbali na masala wuce ma a go to 4000 masala an yi ga ne ga imam harb bin isma'il al-kirmani fi da jikaka ma umma umma majiwala yake ilimi wo umma to bugu da ilimi wa ba gama na wa matsala ya koya ka ya lumai musulmi ji babu jo kakan ya da na ya sashe wu alimamu harbu ne ismail karatuna alimamu harbu ne ismail kirmani wanda kokari bai hukuman ji kakan kuma da kokari bai wanda wani bai man ji kakan kuma da wakatun ya ji sashi ko to na ta akara fi talab sannan ya taqaddam fi sima ko mana kyau da da kyau da da inda da cani wanda za mu ci ya dambu ko wata katon jini amma zo rufin da ci yaji ke ngukan uzurin na ba uzurin na ba uzurin na ba ku umma a ji katun cadi bukata na atrafu na suku wadda bukatar yake dawainiyar wuci mini yamman da ja harbu ibn ismail ji karatu da yana adi imamu Ahmadu ibn hanbal ko harbu ibn ismail ji karatun gangani doyi ko mini abu adi zaid ibn yazid a sakafi mini manyan budan mini manyan shugudan ake dai sa'ayi dubu mansur mini man yi wujudi adi abdullahi ibn zubair ibn isa al-qurashi abubakar al-humaidi mini man yi wujudi adi al-qasim ibn sallam abu ubaid al-baghdadi mini man yi wujudi adi hisham ibn al-malik al-bahiri ana man yi wujudi wutu ya bedo na yaji makanta wujudi masu ku bayan al-imam ibn ismail al-kirmani in saka ka ji za mafi wa ilimi a desa shi wace mada ilimi sarauni na a gi makanta ji sai biya bu daga da na jo ka kayi ki sai biya ji katun duwani mini ya gi makanta na jimali imamu harbu ibn ismaili wa katuna ali ahmad ibn muhammad ibn hajjaj abubakar al-mirwazi na jihar 275 after hijira wani ahmad ibn muhammad ibn hajjaji nama alimamu harbu ibn ismail kirmani fe kato yin yobe gunye da mutum na wadda mangoci mangoci yana luye jagi da su ma ji kato wa fe ji kashi to wa ga zan kayun kawun ya shi shi da fe kayun zunun ga wasu go kina jan hannu ko mini gima kanto jari ahmad ibn muhammad ibn harun abubakar al-khallal mini man ko shigo da mini gima kanto jari abdurrahman ibn abi hatim muhammad ibn idris al-razi al-hanzali mini gima kanto shigo da mini ba da abdullahi yaqub ibn ishaq al-kirmani mini gima kanto jari al-qasim ibn muhammad al-kirmani nazir turtus mini gima kanto jari muhammad ibn idris abu hatim al yana man shiga ya tiya alimamu harbu ne su alikirmani yana man shiga gaji kaka ya tiyan falalubu alimamu abu zura jima shiga kajima alayna min nubana irijal yaqub ibn sufyan ya jiz al-hiraq an yaraw mithlahu gamini gamin ga abu zura dimashki gamini man gagaru ne ne billo jana ade zane ga yaqub ibn sufyan na na iraki wa benin ala taba liman da je ilimi da juna ile e ana wasali wato ya zai baki mini man kone ilo jari ne da ake nan a da harbu ibn isma'il wa huwa mimman kutiba anni wa huwa mimman kataba anni wa harbu ibn isma'il ma da mini man lanku na jiki nan na ilo iraki nan o zo kare harbu ibn isma'il da ja na ko: wa bi sun da shi da wani wula wani aron ta kaje mu to a ga mun gaba wannan ji. kau ga loji ya bane wawagon wuna to kati na ciwo za mu ce zai mai beji kati biyu na na ke gube to zai ba ga wani ke ne mu gani ga mu biyu ko ji gane o ka professor je ci makanta inda ciwo da ne kiwa ga wuna sai mi na mu ji sai na no zan, presentation ya paper jore a ran di presentation zo na shi, a gube za mu ne ke ji kati ne daga kuma ji sa ci ce ka no maka ka kaza ta mai sai dika zai wato laili email yau dai dika zai yau mu waga da muku kaza wanda ya ni wa ga mu ba ga da laili mai da kawai ya tsu laili mai ya ba za ba ni mutu a ina tsohon zage da sami da tunan jiki nan da shi nan mini mana yi gina tibuna eh, ibn abi hatim ga abu muhammad rafiku abibi sham كتب عنه أبي بدمشق ibn abi hatim nan babu ya abu hatim razi al-hanzali ko ji gane ko ibn abi hatim ce ga harb ibn ismail al-kirmani in hmm, e ya baba wi da kagwe kin ya sha bubu kanin baban gumi kinye ya dimashi wani wajen kafin shi duniya ní ọdí ko ẹ̀kọ́ tí wọ́n wáyé olówó bábó wọ́n jẹ yẹn àlìfáàrù rẹ̀ lórí ṣùgbọ́n wọ́n jí kàtúnmẹ́ra lọ́rọ̀ ẹ̀rùn wọ́n ba bá àlìfáàrù bẹ́ni tashi ẹni ọ̀tọ́ àyíkọ àlìfáàrù náà mi jí kàtúnmẹ́ mọ́n kàzẹ́ mọ́dí kàzẹ́ bí mọ́n kàzẹ́ man kàzẹ́ bí mọ́n kàzẹ́ mọ́dí kàzẹ́ bí mọ́n kàzẹ́ agbẹ́gbẹ́rin náà ọdún náà ọjọ́ bẹ́ẹ̀ ba nan ko. Ibn kọ́ ibnu abiyala òfin gan ẹtí alharbu bin ismail kirmanu gan harb ibn ismail ibn faqih al-badr gamman wuce kwan fiki wuro gujo wa kana sultan kad ja'alahu alamil haq alamil hukmi wa ghairi fil balad su ma to harb da ismail yi yin lamarin hukunci ba shi waga sai jin bayani ga wuce yawo tura da gubo al-imam abubakar bin khallal mufega fetiyar eh, habu ibn ismail nan ga jalilun ga rajulun jalilun ga habu ibn ismail nan ya eh, zamu ci koyo hassan ko hassan ya bakal mirwazi alal kuruji ilayhi ga manyan manne ga bakal mirwazi nan ga yawo shawaran ga halal wa gai wa ga waji kato wace mu da kato ayo shawara sai lo ga habu ibn ismail kilmani wala kato a shan wallahi ga tabiye mun kirki wuji ga waje wasu shi wala gima kata wo wuji waya waya yan ga cilo ga dogon gallo amfani ga ba ba no wuji shara ba ga ko wani amfani ga san result na wo ba medicine wa mo ba microbiology wo shara kaza waje kashi kim na waje da na ga bilwa da no provision ma do wa a jikin a miƙe course kaza ga ba topic kaza ne gudu ba wani topic kaza lubasa kaza da topic wuce ga mu ko miya alimamu zahar ya ga ya ciye harb ibn ismail kirmani ga alimamu allama abu muhammad harb ibn ismail kirmani tilmizu alfaqi tilmizu ahmad ibn hanbal rahila wa talaba al-ilm ga harb ibn ismail nana man koya fiki mai gi makanta imama Ahmad ibn Hanbali wa mazun zaji ka kaya ce ilimi al-imam ibn qayyim to figa litafiya al-kashif shafi ya bubu ga wanzu ila harbin wa ijma'in haka lillahi darruka min fatan kurba ga wanzu ne ila harbi lo ba man ga harbi ibn isma'il na wa ijma'in hakabi ijma'u ne je kai ti akida salafu salih jo bayno na lillahi darruka min fatan karmani ma dalla ya ba'rufu nan ne daga kiyan karmano ne al-imam al-murwadi musega ga harbu min kibari a ashab ga harbu ibn isma'il mini man wuci ko wuci ko ko jibu don mini maza bayan abu da hanbali ne ko jiga ne ko littafi na jihar da ismail kanin a da littafi al-masail an al-imamai ne ahmad wa ishaq ma'anar masala na jihar da ismail wanda imamu ahmad ji ka ka ka ka kayi nan da na jihar da ishaq kuma rawuya ji ka yi na wuji ke ku boji littafin ne a da kitabu tarihi allazi amlawu ilaihi al-imam ahmad amlawa alayhi al ahmad ya tafi ya tace kitabu as-sunna ayyana imamu harb ibn isma'il al-kirmani wa jajilina bayana al-imam harb ibn isma'il al-kirmani wajen rayuwa yace ilimi wo yace tulabi ilimi su ga ilimi shi ba takane za an yi jona ajali da bayu ya 80 wa 200 lil hijra 280 after hijirin ga limamu harbu bin ismail wajajilo alimamu zaɓi malabu da siyaro ga iya na harbu bin ismail wujina wuce ba ya 90 guogwe da gutane ko so kafin littafin na cigaca littafin da zai jima'u salaf fil kad kama hakahu al-imamu harbu bin ismail al-kirmani rahimahullahu ta'ala enalla shawari da kafin littafin ne jina ga ciwon ko mawala basic matsala na ji usuriya kida da sunna ji na ijima'u ta ci ba zanuro lebanin wa jikiyo wala wuzanin yabo za da shiga da gaugan taki da salafu gari ne firi da ba da da daga ko ga babu alqaul bil madhhab qala al imam qala qala حدثنا أبو محمد حرب بن إسماعيل الكرماني حدثنا أبو محمد حرب بن إسماعيل قال هذا مذهب أئمة آل العلم وأصحاب الأثر وآل السنة المتمسكين بعروقها المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وأدركت من أدركت من علماء آل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها فمن خالف شيئا ممن فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو آبى قائلها فهو مخالف مبتدع خارج من خارج من الجماعة زائل عن منهج آل عن منهج السنة وسبيل الحق قال وهو مذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا wa khazna anhum al-ilma fa kana min qawlihim ko abul qasim wega ngai al-qasim ibn muhammad ibn al-qasim ibn muhammad al-kirmani ko mai yi makanta yin al-imam harb ibn isma'il al-kirmani na ga haddathana abu muhammad harb ibn isma'il al-kirmani man ne ga abu muhammad harb ibn ismail kirmani na umbasa ya kala ga za mazhabu a immati al al'il na ga yi maza da yan manwuci ko manwuci ko manwuci ko ne da ilimi na wa ashabil asar na maga maza magayi mazhabayan man koya hadisi jo wa ahli sunnati na maga magake yi mazhaba da aqida ahli sunnati jo al mutamassiqina na jagwa suladan bi uruqiha jere sunnana al almarufi na biha na maza wuce man wuce sun daga ɗaya ɗaya kida saɓan wuce yana alimuku ta da digin fiha man na jima a eh, saye sago suna na muhammadu wani min laduna ashabin nabi sa sallam akida aga wa la yaduna akida wuce tun daga zamanin sahabi ali sa sallam ali na sunne tani ga da nan ila yau mina galibi ya soyi nan ne wa darabtu man adarabtu min ulama ya alil iraqi zai ji mawuda tun ko wuce da de mini mamman jo daga kinye iraki wani wani hijazi to kinye hijazo wa sham to kinye shamu wa gairihi to to yi ne jijin da jare ala yana ya ki da ni gawo yanin wa ga da wani cin gawo tsado faman khalafa shi da ni ga aliyan da ci ba min hazihi mazaibi min ya maza ba na jona aw ta'ana fiya ko mu la aibu yuna aw abaka ha ko mu la aibu ya zane gaunan fawa mukhalifun zanawa ne ba mubtadi'un umarin dan bid'a kharijun min al-jama'ati zanan mazu daga tafiya jama'a za za'ilun an Hajji Ali, sunnati wa sabilil haqqi zanan muwaffan daga kuma za bayan eh muwaffan daga koyan alusun muwaffan daga koyan boro kala har bu mai suna ci gato ya gano wa ga biya da hannun na faibo da ya ga ko ya gan yau man wawa mazhabu ahmad e a ina wa lubin gabo mazhaba imam gabo akida imam mahmud na bulu gabo ta ci wo wa ishaq ibn ibrahim ibn makhlad kan da ishaq ibn ibrahim ibn makhlad ishaq ibn rawi kenan ko wa abdullah ibn zubair al-humaydi to al-imam abdullah ibn zubair al-humaydi ko wa sa'id ibn mansur to mane ga sa'id ibn mansur na gari be da yi jaya ne mimman jala sanami mimman jala sanami mimman na ji ji ji ji tabo wa khadna al ilma mimman go ilimi be man wuce jina fa kana min qawlihi min ya gabu wa ne ga gane ba be ba ni da nini ugwe ga zo gagun gwa dinin gadi zai gun shi zonama ko nga mala na wata ga nasu mutum wa alaka ga tun zamani sabi a nan mu yana ta ci bani ranar a shayi la yi dambo ji kiyo a da da naji shugo ko da daganci su kun in ke jiya mutu za mu kirki wani ga ashabul asar sun ya ashabul asar da na je lamitu e kpa a nan mu da sabi ji na ko alul asar wuce ji a ga ke alul sunnatin ko a ga mai ashabul hadisu a gamaye yayi alfirkatun najiya a gamaye a taifatul mansura a gamaye a aljama'atu babu aji lafazi ya jama'a zan gari suna yau ya burin ga wakara jami'ar jama'aci a liga jama'at ba kin wasu alusunnati wal jama'a bawa da suna a jama'a wacce yabi na nufi sa'a sallam zan a ga aka da tiri kun da fi na yi lawa hida a ga ni wuce na tsawa a lona na a ga a jama'a jama'a wa an ci magan ma'ana ne yoma wa sabi yana da sayin ji ta cibo yin nan nan yau ma da alu sunna alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'i ar-rashidin ko mu cillo wacce mu ci kakai mu je to mini ya e gajo يما فاري الإيمان قول وعمل ونية وتمسك بالسنة والإيمان يزيد وينقص والاستثناء في الإيمان سنة ماضية عن العلماء وقال وإذا سئل الرجل أمؤمن أنت فإنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو مؤمن أرجو أو يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل فهو مرجع ومن زعم أن الإيمان هو القول ولا أعمال شرائع فهو مرجع وإن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فهو مرجع وإن قال إن الإيمان يزيد ولا ينقص فقد قال بقول المرجئة ومن لم يرى الاستثناء في الإيمان فهو مرجئ ومن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل أو الملائكة فهو مرجئ وأخبط, الم... وأخبط من المرجئ فهو كاذب <coughs> ومن زعم أن الناس لا يتفاضلون في الإيمان فقد كذب ومن زعم أن المعرفة تنفع في القلب وإن لم يتكلم بها فهو جهل ومن زعم أنه مؤمن عند الله مستكمل الإيمان فهذا من أشنع قول المرجئة وأقبحه gane nan zabe nan gawal imanu kaurin imani egoyo wa amalin bitu wata masukun bi sunna bi wala sunke waniya da niyya wata masu kumbi suna yake ya gwala sun sunna kiwon zama babun na zama falit iman da rukuni wucin an tuni na bilala imanin bi da sai ci wa mala'ika teologi mala'ika wa kuti biologi mai littafi ji ko rusu biologi mai tuci ji wa liyomin archaeologi mai fari kiyami wal kadar wala imanin da kadar khairi yi wa sharri number two alisun jaja sai ga Iman egan tutun tuwaƙida ko ƙwarin ga imanu kaunin nan ni wa amalun wudagu ba wani ya wudagu ta wata masu kundin suna wudaguki daguni ko e ga yi kenan wa ga yi buru wani amalu wa ila mai wani bejo ya kaunin nan wa sai ga la ilaha illallah kulu la ilaha illallah tuflihu ya ce ga la ilaha ya gagan wa man asalu kaunan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani min almuslimin asha ya gamu da ni ne imani ko wa amalu su ketu alladhina amanu da ni imani wa amilu as-salihat a cikin molotun kirkina ko inna lashtara min almu'minina anfusahum wa amwalan bi anna lahum janna yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun ṣe tara yẹn mọ́mí ní ṣe náà egun zàjàmẹ́gbọ́n ewu zàjàmẹ́wà tún kẹ́dọ̀ àfíláhà ìmọ̀mìnà lẹ́gbọ́n fi sọ láti yìí ṣáṣe ònà ṣáṣálà alfarajin wadon zakaya da sauran su mẹ́mí yẹn kíbo mẹ́mí yẹn imani a ní diga al'imani bidowa sabu na shuba alaha kawulila ilaha illallah latu da mili mini gwala ji ba la ilaha illa wa adna hana wuce ga da fiye masu tulaza a yi tarke a la gulu kiya wa daga ko wa le ga amali da ko wa ni ya ci gani ni ni ya bane ne bane kiyo al itiqad kai ma jiba ba ce ci wajibi malaika wajibi tuci wa da sauransu kaga ce ci gaskiya a alkiya ni gaskiya za ba ka bari gaskiya ni mai ka bari gaskiya sirati gaskiya da sauransu ina ba ta wakijin wa imaniyan ne wa tamassukun bi sunna da wala sun wa sunna wata ne imani ga don wal imani yazidu wa yankusu imani mai je mai jike mai ke abin kibo wanda da milatu sokwa ga tun sokwa imani wa sai ogeri sallah imanu a fede ogeri fiyazu imanu a fede ogeri tawadu imanu a fede ogeri tadabbura alqur'ani imanu a fede ogeri Wa mi imanu a fede ogeri da suka ko imanu a fede imani kuma yanku su waju ke imani gidi na kawai sallah imanu a fede ogeri gazayi imanu a fede ogeri wuza imanu a fede ko ogeri tibi na ku imanu a fede ogeri zalunci imanu a fede ogeri bidiya imani wa feke magana ba su kwatar imani wa feke da sauransu ya bago innan fitiyatun amanu bi rabin wazin nahum huda ba rufu shayi wanda shayi imani da ce shayi mabiya ba wunan ya za da lazina amanu imanin na imani ya ba ce ci da zai shayi imani na pambaga ni be imani ya bago imani bi da turu mai kebe etun dede kuyo ko هو الاستثناء في الإيمان سنة ماضية عن العلماء استثناء جن مسألة إيمان سنة يوندو ودن شبوت إبعين مجرد يعني استثناء في الإيمان يعني تعليين تليلين الإيمان أغاقا قد با أمومن أنت أمومن با ويوم أنا مومن إن شاء الله emu mini yo insha Allah dole insha Allah no ga da na fa ga ya bani waji shakka da imani na amma waje ya so da ya tazkiya ya tazkiya o so limini o taka taka ta ifo ile ga ogun to aljanna buhari na ngai so da ngai ya baya ce je tisnan fi imani innahum fitiyatun amanu bi rabbihim ba rufu jani ga ma ni ba so tayi na wa zidnahum huda yi ma biya ki yi ma ebogo imanu kaulun wa amalun wa niyya wa tamassukun suna sunna wal ya yazidu wa yankusu ana daga mara ya ayatu minna an kili wa din aglab li rajin rajul halin mai kunna ko ya yake imani da in ce ke mu ebogo imani biyo mai ke istisna masala ga an anta wa ana muminun insha Allah wai za fi ilar rajulu a gabi giza ga a muminin an tashin mumini wayo fa inna ya kula ki kama gaga ana mu'minun insha Allah ni mumini mai wanga ba sai cinin wani insha Allah nuna wani jiga bani ga aw ya kuri ko maga amantu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi shikenan wa man zama anna al-imana qawlun bila amal fa wa murji ma maga daga ga imani egro babu tunan murji a zaunci murji a shiga wadda ga la ilaha illallah ga ji sallah maga fiyazun ga wazaka maga luwaji ma ko ji gane ko mm. fẹ́ yíyan fẹ́ dáyẹ̀tọ́ fẹ́ jìnlẹ̀ wà tó fẹ́ tíbi náà kó kó fẹ́ jìnlẹ̀ fẹ́ gànzọ́ fẹ́ jẹ̀ndóró jẹ̀ndóró mọ́tò ìmániwá ìmániwá kò sánbẹ̀ aljanna kayan na wa biya wa ja'o masu da aljanna minista fa yamma wasu da mini ko auliyarsu don gaji ma da su kuma fa alkiya don gaji ga alkhairu kuma su a shawo ga alkhairi wa masu ya kai shirin mini ya imani duna ko la ya hafi da alal wudu illa almu'min da lura fi gwallata fi mu'mini a ce yanzu su janla mini ya imani duna ma kare lauli yo a imanakum da ya fi da sallah ce yau batul majlis kamiya jari kibla bana ya tunguru shi na lura sallah na ji na gasa ko ya imani su kuma to ya a sha sallah ji mini yake budan mini ya imani budan man yi yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu dan ga ji ma da ko fa ta nan ga ji won e ga wuce a she zuwa ga shi da mini yake bo imani ya bugo da ga imani qaulun bila amal waje da kawai babu tu mutum musulmi ga wani layi umar layi Allah ne ga masu zanuwa ci mawaɗe ne laji wujanen lagara da ali daga man qala la ilaha da khala janna eh man qala la ilaha da daga la ilaha ga wuce muktadu la bina ko wuce shurutu ji gumina mu bi alilu ko mu bi aliyakin maka Allah mustaqil min kalbi mu bi asiriku yabo hadisi ya sadiqan min kalbi ko wajibu ta ban da sai ciya wa mai bi tagut wa yumin bila faqad istamsaka bil urwati al wusqa mai ke da bayyana Allah ga to mu'mini ji wallazina amanu a ashadu hubban lilla. mai ke da ikhlas sai mutunci buji buji ko mai ke ya kwaso ta ya ce ci ne da ta ya da ne ki ne e bugo ale sheshare ti ne ga gunji da ga da ga Allah kawai wa jana hmm? a yi makanta na shingan wuje yi student ba ndo nga zalo na su ko vezi kiyo veta wuje wuyi student wọ́n attend the lecture yá wọ́n attend the lecture yá nka exam nka test ko ji gani ko program da wanda makarantar sun ce juna jikina da jina ka registration yin wuja wuri da kwa admission letter wazo ba zane ci fe jami'ar ya jirkete su da jigawa zane àbẹ́lẹ̀ tó súnmọ́ oúnjẹ ìyà kọ́ ẹgbọ́gbọ́ lá, wọ́gẹ́rẹ́ láyẹ̀láwò ẹ̀rẹ́pẹ́ láyẹ̀láwò lábì alẹ́bí na amonu wa aminu sali haki na fi ba fi da yi zurare ta kuma yi mata kulu da mala ta faru kabura maktanin da la ta kulu mala ta faru ومن زعم أن الإيمان هو القول ولا مال شرائع فهو مرجع أنا ما قاعد أقول shiga imani egoyo eh, eto eh, idan mai shari'a kawai nan gawa ne ga zanen murji uyo ma ne na wagon gona al'imanu ya kaulun wa amalun wa tiqad mun diga kaulu kawai ya gama zaniya hmm. wa man za wa in za a ma'anar imanin la ya zidu wa la yan kusufa wa murji na maga dagagga shiga imani biya mai kyanar murji a zanen zai murji o zanen shi arja ul'amala anil imani e eh, tupata da ya tun da miniyan imani ba za shiga ga murji ato to zane ga imani ya biya umarta na murji uyo ya gwada murji a shiga yi imani ya babu da umarbiya umarta ina yi gagbinan kayayyaki na ya zaɗe don gwada biya umarki kuyo zane da ilimi na yaki ne nuje na gabuka zane da ilimi na ilimin ingoni imani ne ga ce jahili ko ya shan annabi ibrahim alayhi salam wato ti biga ga to ti ke wai da rai da to shi lam tu min go waji ma go balla walakin ya tuma inda kalbi ko wa in qala man za al imani yazid wa la yanqus faqad qala bi qawli al murji'a ana maga ga imani bi ko hmm mekya ne ba su ciwo Hmm? mulki a zaun ciyo wa mallan yaran istisna a fil imani wa murje zane maza ga a aji eh, istisna wa imani ba na zane kiwo hmm? murje a ke mana ga ana muminin sha Allah ma'ana wani gan wato ga ruwan ruwa alijan nan imani ya ji wa gumiya ne doro jawa wale na jiki a wuji daidai wa man za ma anna imana ka imani jibril na na man daga gada shiga imanin da shi imani ya jibrilu yo na awil mala'ika ko imanin ko hmm. ko hmm. da imani mala'iku wani fowa murji iyin zanen murji a ci ya ga zawucin yau wa a basu minal murji zanen wata wuke yan wuke ji saɓa ga yan murji a jefa wa ka zimin game na mazanen sun wani imaniya na ba ja ce zai ji na bawa nan to imaniya su di kuna ja ce zai ji su di kuna nan a ci ga imani za a yi gaba gobe a amma za a bai shi wata imani da imani da bidiri ne wani ne e ga ne ga zai ji nan daga yin murji a jiyan nan mala'ika na ji la ya sunan laha eh, ɗaya da sokoba kuba ma amaro yadda eh, su kwajen furbe na wai falu ma yi umaru wa man za a nasa la ya tafa domin na fili imani fakar kazan zana maganda ga gaci ganzu an yi yin gaggogo shi ga imani ba zana ga manin ko tuci shi a da kana ga zano na yi tuci hannu tilka fadon na ba zama ala babu minhum don kallama na gole ka ta tushe a dike a da fara galoji ka ta ce ne ji malu a jini na fara na galoji sun ma'aurat na kitaban da zinar ta faina min ibadina faminin zalimun da nasu minin muktasu da minin sabiqun bil khairat ko ya ni ta fi gugunya zai ji sami isamin ya wuji jona a da zane ji amin a da zalunci ne ma'ana alakin wajibin da ciya amma tun yara mun da cilo ko ade mu kutasilun wato wajibilu ma ramu nuwa ma wai jinafila ko tsare sabi kun bil khairati wa wajibi jin wa ramu nuwa wa nafila ila biya biyu ma tun makru wa makru ji nuwa to sashi ba nuwa bu biya wa ramu ma wa ne zanne shi za a yi sabi kun bil khairati wale to matsayi za a ji dikiyo kun gado shi ko ka ajin loji matsayi ne ka ena ma ki a wani martaba niya ka yi e ma ne madan gaba hanyar su ko iri miya nga doji tare da kiya mu lai ne imani wa ga zane da anyị mu lai akwụrụ kura zane anyị kura mu kan doga ibo ce ce mu lutu imani wa ga zai kiya na a ne ja ya ko so zane ga ga ba an yi je godo shi anyị ba na kijan ga ومن زعم عن ومن زعم ان المعرفه تنفع في القلب وان لم يتكلم بها فهو جهل فانا ما قاعد ga shiga ina shiga yake ko waje za amfani ya gbanin bu ko ko to ya ne zane jami'u kila jami'a shiga a gaga ne imani don mu ko ba nuwa ba ka ba a na biyu a biyu

kada alimta ma zana wallahi rabbus samawati wal ardi ko basair ibugo to zuwa ibugo sako da mu ka munafiki ibugo sako da mu idza jaaka al munafiquna qalu la shahadu innaka la rasul allah ya'lamu naka walakin al munafiqina lakadibun ibugo wa ga al iman iman fito da ibugo sako da mu ga mazari wa la ilaha illa wani fikirkin dole ya wani yadda da lugwa da sako na la lugwa na náà ní ọ̀nà àjíkí àwọn ìrànlẹ́gá ìdí àkídà àkídà ẹ̀jẹ̀ àmì àjẹ́ náà máa ń a ga wani mumini ta yi ce ce wani mustakmilin iman ga imani ya gumina fa zamin ashina ikaulil murji'ati wa na da ya ga sakpa na sakpa ga ya ga a mm. kan wadda da tsakani alkhawfu war raja wani sundan su ko bayan lada nan kuma babu wazo su kula da aljanna غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب اما يلو شنغا اجدا الجنه اي عاد سوغا باشي واني ko aji gwagani ya yi wato gamu ya wato sayi kashin wala sai sa aljanna jani wala akida murji ajina tashiru yawa kibo za ku an fusakun wa a'lamu biman ittaqa ga ce da titace mace da da su ce ya ga ne ne bu annabi sa sallam ga inna rajula lil iza la ya'malu bi amali ahli jannati fa fi jami'a al janna hatta ma yakunu bayna wa bainaha illa zira ina ga kun bi shi ga je na ga kiyan wa ga zira'i ne sai fi ko kitab idan shi gashi jayu fa ya'malu bi amali ahli nar ta mutu gina. sun bai da kula shiga alo yana ebogo ya zo ba zo ba ji ebo ne mai zai sun da ya ba ni na suku ya zurafi litiyar tashi mu a nabi sa sallam gan wuyi tuce ya tuye ci amma la a ma yi alu bi wala duk mun ke na ji gani na maɗe na ji gani ko ji gani ku ebogo mm. ya zo jeru ya tashi ga imanu ya gumi ne na jiki a yin ji daidai sai ya katun ja abin nan والعلم عند الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته